فالقي السحره سجدا قالوا rabbi برب هارون وموسى sai matsafa suka faɗi suka yi sujjada ga Allah saboda masaniyarsu cewa abin da annabi Musa ya zo da shi ba tsafi ba ne tabbas daga wurin Allah yake suka ce mun yi imani da Ubangijin Musa da Haruna Ubangijinta da kai gaba ɗaya.